بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معطي الحكمة لداود أعطنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين ومعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألتي لنا ake allah ɗo tiganden suka humanten nan kawa o wannema dokki siyen muruna maga ana gabondi o annabi yimmen kamma fare muhammad adi dunkonu adi sahabanu aɗo sere suka tokki ɗo faren killenga sigoli siyangenga owa allah yagana allah ganno kahu faren jamaga o gati sunka sokoro ɓeɗe owa allah yagana allah ganno yasoroku en benu junubunuga yampe sunka soke nogondi allah ganno kahu komoy ku en benu alla gadi qannen poro baka indenga allahumma amin arne yan po maga arno junubunu nyampa odo qaram malun do sarano do su suka humante allahumma amin oma de mo wabe suka humante kunyini manta ko dingranga be su tan to dan jamunga o alla nyaga nan daga na khairunya su ko humante dangani alla ga no suturi no laga lun surondi allahumma amin o maremu kuñinden dange halle ona kuñinden kere kere katti kanan konga katti filisunga aro daran sirin sukohumante o allah ñagana arnabi sukohumantin tugaci xeriya o maremu lenkitenen kotake sun qasun tamundo hillo wala meni o masalandingiranga kadi fare muhammad sallallahu alaihi wasallam asira nkamma n kamma o ñoga masala dome oɗa masala ñen joppa badiri xibarendi owa fiye noguɓen ɓe on ñowaɗa ko nanti faare muhammad sallllahu alayhi wa sallam aɗa taxura num parahu a ñaga yankan nokkuyo woy ken palle a giri a jagi taxu jingira ke haraxu naña nokku tanayi a sabun nimaniya oda ken kan nangan nan kaso arni togo haqilundi oda ko nanti faare sallllahu alayhi wa sallam urun ni a kinye ita taxura hillandinga faare sallllahu alayhi wa sallam ali jonkoyi aga allah ñagana aga hi allah hillimogo siri ken palle ari yanka gajambirandi nakoro sinde ña wada kan naga nanti maka gajanganun mañigallatu no kunne key na sabuña lemulkoen benu gajiraga kunda koyi nanti ahay sakka sentintinake a halle aña ken mogo ko adi ucinde a kalla ida gajanganun taxani ni ña kurankitte kurankitte ida killenŋute iga kamanan no honno honne birahim iga kini taxu dingiranga wo da kanda nan kaso nanti idi haren kei gani amru bun wahabil jumahi nantan daga kurosindenya adaga kurosindenya nga ari ara jaten kidangani ati muhammad bi soro kusuko humantita dangini kamo sikki honnen dangari akkamma manka na bagay inta dangini kennena kamo sikki gane ki adi yon ka ke ñimme a haqle matawo mogo siri ate xa sigina ñine telle tahilandinga na korosindaña mogo siri ana igarega igaraga sorotanano mwondi, gajangani yogo mwondi halle gadange ñimme daga mogondangani a sage ndeli tahilandinga ari ati kafiru nangani ke naka pale munga, maka gajangano ndangani ati nge wani daga nandisiro sunta suntano kebaane. ke baane yon kanda ho ngarde o sigi gede ay o kuwe menuga koni allah gani to li. ya rabbi owa koye menu konni allah gandi ya sawabai igana ya sawabai arna baraji ya nke daga kusuda ngani ino wandi allah ganna o kisi nga hataw be gana kite allah ganna ke ñampa nke daga kusuda ngani allahumma amin kembere wonati amr bin wahabi jumahi agana ga nali atika ati kapalle ngani ma wajatu shay'an nge on daga na lato ma kita ma ngari isuni ke ba ne isu haiku yunqa ya ma'shara quraish ra'aytu البلايا تحمل المنايا أتي هي قريش كانكو ndaho ngarde nda bala wuñangali ti ñaxenga kalle ngamaxarini ndaga ndi korosi nda bala wuñangali bala wuntimmante kalle ñana maxa daga katoyi nda ke ñangar de nugumeme konnaxada ngani kenne a nanti makka honnan kenne a madina honnan xawu madina lim nan cahanto ñambugu kunyalli asu banu danu kallen ya nyamutu kallen po timante kallen po sante yana gondi an gani ta to ngadi wonga ka kuri asu ko mantin tagun tanga nan ngaka hulmen ngala kini kallen ni limu nyani hunnan qawnyani iri itagun tanga ntini mele ni ta mo nu kungari anga ti kuri kallen ya kanne ma kini badawu ngade suruani ani Nga ngadi ngani taxunu nti hohontimaxa humbe mbe kenya ni kisini ma humbe mbe itene sembe keñayi na tange muru agana imme ka ku baani a halle hohontimaxa ka ku baani hay taxunu kuña kamma i kilenta wuriyedi wuru killeni me xantimaxa i kilenti ho sana sudi nanti tene sembe keñayi ikun kɔni ho ho gima kenya igi maka kenya ga i defa na iga kenya na idu defa tayi ni du krosi tayi ni ka hanu kuresiganko ngo meme ko na na kuna ci allai madina dan kulli munu ko men taxunten panke okati ta sikkiyani njenta ngallafew nanti o wasire baane karni kuudi manani ala sire karodi hanana bari sire en megani aten kenken sogontenge hohogdi ke maxatin ni kahakey e wanta haratini kendi awi sekon su ñanati ke kahayi alu dunugoto in sun yanti ke ka hai o gura kuma sere bani su karmi kuji kinga ga ni na kaga sire bani karo hadi ngira kya ngarde ewa ngu mime ko na kada ngani madna kuran nki jama igana kati ni mi haqqin ka o igana kati ni jate ke mi karo awa ken ngani ke kelin ta abire ndi ken kallen makaligi ko tari makasir qoron yalli makasir da jantun ya haiku e kuma nakat ne ka musiki kali okuli e bile ma bono e khairi wa bile ndi ke halle e ba ngira ke ngarno sire de mbenu gani sawe be gi maga hukundu mo sire to nganti kalle da mo be mbe aya kana sidi su karni kudi kan ya rimi ali ne kari hananna e wa indaka ni mi haqin kari wo kudi tan ni ken ni ken hinchu bonon jenga bire ni me bonon pe umma maka no gondi na kunati allah maka ko kada haqlen da tan daga kada lan da tan daga ta tati hinga bonno ge woni maka kada hay aga na haqlen da tan daga an haynun kuma mi agan haqlun jakan bagandi kina ken diga min jeli amru bin wahab al-jumahi ga ke diga ko ewa opposant ngiri jaman kadi soron ki takuwe menugan lido e, abu jahl ga ta haqqarna banenga ikun ni me gele gele ta hana ikun na kama nan ti gajan me khairin da otili mali me gajan ne de otili gajan ne mali min sabu da ngani gilgel amru bin jo amru bin da jumahi adan gilgel mu ko khadi igri itanun ina ganin ida abu jahali sori haqqarra ne abu jahali bi hanqantinga nan dimma gedenge na ne gedenge na koma ba abu jahali akin yanti gedenge nyana ajo gun wani ya hohoi na koto hohoi horon ko nan yawo laure on gaja kusoro giri kadi ida sori ida de nya ida jaman karnanti he horon sari horon daga makka horon mo duro hidi na ra ke wara kelintani na da tawar korna daga makka korna gede ke da tawara sire mai ga siri ke tay mo siri na ni na ganin siti na jama'a na jama'a famu ni nanti korna hay na ke gede da tawara kelin to ku da ki gidan gidi ngedi yi hakim bin hizam yayi hakim bin hizam gli nan tire jama'a na ba nan jama'a su tere jamake sulu khoro sulun pakla sulu gadangen jamake sulu haqlanton do ba adaga magati lekati utbata bin rabi'i aga kinyo utbata bin rabi'i atada ngani ya abal walidi walidi haba linkiyan da yana kureshi sira kwarenga anya ni stresi imantinga anya digan kanen lagane anya digan kanen lagane kureshi jaman dilinki yala nina khairi kille waran mure ba khairi kille de an na tara su suron nan ko tai maduna gangiri to wa tare mun tan munguna na khairi kille ni ni a gangari na waran mure anga na katina tara anga na ganen shi dare e wa duna dungon nan ko le maduna gangiri ke ga nya autu bata dan gani wa ma ka ya hakim hakim ken kani maniya kan khairi kille nan non anga wallin mure ngana katinanya dula dunkonin ko maduna gangri be sunun ko kinni kannanga kinganya hakimu tara ngani ngada feerin kilebe ngari kenniya tarji'u bin nas makka suro makka gajangano purisiganko andin sage andin daga makka andin sage e amru bin hadrami akenni allah lahidu ñana agana naga ngani agana tahimerangani ngani takimerangania antaga qablan de yoga aga qablan de qablan naga la ñana agana ngani nanti ona medema ki ke amru bun hadrami am yan ngali ki ida ki akali islam ndo ki akali o ga danga dangayi sariyatin nakhla an ngali ke mogondi yoga do ke a karno hakati ila sirbani be karno a pili raga soroku hilidiri madina fa amaginu farenga fenya haikegoi amrul hadrami atana ngani amrul hadrami kenni sira ilahi dunga ko kundinaga igara kebe mbekali nakhla gadangendi sami nunda kali utbati eh wanta hakim tana ngani amrul hadrami agalla hidu la yudinaga dinaga kenni akan soronga bugu lengi nantiri na kenya tambon tuwa igani tambon tuwa igadi kun selen kare farin tambon tuwa alike mutu an alike lani mendi an nan jira ka kasage ajiya nga diyan tuwana nje sigi ta alike nga an ke nishina kabla bane bari lahi dunga andi kabla na gajen ke hana wana da hannu na ki gajen da tawara ko sai gon daga gon daga makka rutbati e wa kenyana ana ki haƙar rabi ko na ki hakarna nyana na surun gani ni surun ta gadanga nyal lingi ni wata le makka e wanda garanti mutu na lahidu mutu kuma gani amrul hadrami addiya da diya mutu lengi ko ke na diyan tuwana na kin na surunwa wadi nakhla kota sariyat nakhla kota igara amru hadra min nabru be bono ni nonga wa ken nabru ga imega ngagen katwana tingalo kenya baten jaten tuwana makan gonna kisi ona sage ona daga makka ken palle utbati hakim bin hizam dangani ati ndugun nan kai daga kati hanzali yarin meke kenne abu jahal yayi abu jahal yan fillanti hanzaliya yemme bari hanzariya ne ama to kone ama ni hanzaliya ama fiye ne hanzariya nga kendi atira kata hanzaliya yemme nga bari nkiwa kanna akenya na magali suluku hinyaga haru na diga meko no to diga ne ko ngondi akenya hali rufu sobu sobu ndimi a hali diga mu me me su sulunga mutu no maga kinda kata kempule na daga annandaga mpaghara ntinyendai kenganya otuba gbiri na sigi surundi maka jaman do mena gani a ada idiga minko kenganya otuba gbiri na nsigi adi khutuban a adi sihin A ati ya ma'ashara quraish ya quraish jama eh, nakunati allai akuna maniñana mamadou na naxa tirndi axa gili maka taxari axa munana mahamadou kari axa gana mahamadou kari yo axana maniñanay naxa tirndi ti kenga mahamadou kapalle mugu axa gani kari axana maniñana ma kena mani saranaxa dangande wallahi la in asabtumuhu la yazalu الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه nakkunat allay axa gana mahamadou kariki gadallay yere axa gana mahamadou kapalemigu kari yere i gonta gilli anga i fayeni akon na a qonnaxungan maxa mi me durugume me naxani wallahi onda Muhammadu kari Muhammadu mahamadou kapalemigu kari mi me no konnuma o wanna garni ñana merangani konnuma yere bari manini o ñana koy xatana ibna ammahu wa ibn khalahu wa rajulan min ashiratihi o ñana ku baane an hanga kibin bi adam papa ne le mina kari maran ne gare mina kari malahat malahat ka je go kari e a hefi e maka e madi muhammad dusoro ko makan ko nyimti ndi makan ko nyini nje gara sere kari di nan kin papa tunin yo le min kari min dan ne gare mina kari min da haka duje go kari ngiran kila min ne kari nge telle wasu makka tinda akun ka dogen kari nge an telle wasu makka tinda kin fatu ne lemmen kari maka gwa kan ta halin kita okun da kana ku kun kari ono yi sunu kami isini o kadun ko o hawatu nulle mu o ne gare mu isuni kwai e wango me mun na ga ma makan ko farji'u kasaage anda gam makka ne hayande hideñagara kawara kona hideñagara kawara koy ɗo yimɓe nan min korona hay korona haka kita koron sagonde gam makka wa khallu bayna muhammadin wa bayna sa'il al arab ara muhammadu ɗo arabum ko tusu eh, togme aɗa ha kumbanenta hiya aɗa ha banenta gacenga akinga digame ke yimɓe koni a diginɗenna arabin suwai arabin kabilan su aka diginɗenna suway kena na haitan hakuru akana da arabin kutun tuko meta igana katina kari fadaka alladhi aratum da mun ngala kinira mu kala tuko nunga aro arabu ngami arabu ngana daga na kari kuwa ta bembe kinya linga kada ngani akada kinira mu ramuru yonka agana ya hota nai akin yanka katina semben kita ahiyon koro sai su kwanta da ngani tinga nanya khiri da anda kita n'u kita kendi wana ñi kama balla da ngani ti hubre lengi kota ya xanda ti ti aga gani aga na konta da ngani aga ya gunde yo xaxa gana to no aga kuru ar arabu ngami arabu ngana kali aga kunya mulan kara aga daga ta kita aga arabu ju mana konta yi aga ni eh, kana ngenga arabe su komante ni e aga kun kabla dungen yande anta khair ke takinga tilana akun to kembare hi anani yaga ñukkenta no nga nanti yagati mu contrôle dangani ken yaga kenta ka nonga kadi ah. hakimu lhizab onanti utbata mu rabia ati inta kidigame a ko makkan kon dangani ni hiri nanti na hayi ina ki hiri ake wara ina gadin kada ake wara i ne mare munyani ina hayi in sayen daga makka ina magidiro hidi ada hakim كلني على حكيم بن حزام قيت hakim كاتي أبو جهلية حكيم بن حزام لقى أغاكينا أبو جهلية أداني أبو جهل دو إمي غندروكي يقول دبار نغمي أوكا نمي أوكا ما نمي غندروكي سروندي gazen ngana nyana nan mi gandoro kinyo wonde ni hari tammi junta ngana rini anay mi gandro kinga nga adu ken da warne mi kinga nya hakim bin hizam tara ngani utba ta andi ki atina li nan ta nan kundu do kundu ada hike mo ngara nan dina hayla gane kra to wara khairin tadi ati utba nin kai kata ngatin nan li na harin ki yandanga ada hike mo ngara nan kinganya abu jahal ti intafaha wallahi sihruhu nakuna ta allahi utba yi afurtum bu hankina kannen da hurtum paga nige kunu konni kharanta hu nyarangani wati segana kanu agana hagantaku nan hagantaku a an pakka ati wallahi otini hurtun bogo bilande agara muhammadi kapalle mo alke hagana hagantakundi ewo eh, kenta ñana na kunati allah wonta sagene ke gedengana kinta warni nkuna nati allah ya ke gedengana kinta warni wallahi billo wonta sagene ati na kunati allah yi ke gedengana kinta warni ma allah gana kiiten kutugol muhammadu naga wota sagene de oɗo mahamadou ɗan mekki tallinki allah hakkike gutolo men naxani yonka honta o tubay de abujal digamien ati honta o tubay de ayake digame ko de ho wontay yonka agara mahamad di sorokuta wonte ngarde ha simma ina ñogonciinegana aha kaniya nanti sembentu ñini nanti ñogon gumbuñegana kenya xaxantaxunda kita xaxantaxore ado xadi kume ɓe ga sigaa kanuna kagarangani arin yugo nganunga kenya gani abu huzaifa ibn utba utba imeli nyugo kenga ru muhammadu batina bari so utba le min du muslima gunu awadu farin batinga madina sallallahu alaihi wasallam awadu farin batinga utba le me ato ayga eh, khilin ti abu huzaifa ibn utba ke ken utba le min ke islima gunu awodo farin batte na sallallahu alaihi wasallam madina e wati akaranta ko sabu min mi are meke mi ga dum hamadu batte nga kenda gani abu huzai mata kede haka kanu kenye haka manaka ka gani aka ma kenye kenye nda ka sabulun tu karante ne e wa arabun kama ga ko ga dikki annan da ta karante ke diga ya kinyo ki bainanti abu jahal tara ngani ti wallahi a hortun bugu karanta gore ke diga yi da toro moburu a da abu jalika kutuba da ɗin aiwa tin gamba bakurun don na su sire yin gani a ya haido ko ya haido abu jahali ya yi kidiga ne tin gamba bakurun don na su sire yin gani karantinga sire yin ga haka ana kin tukumba ne ngela ake sire yin gani karantinga kuma wani yin gidan yin birandi a Awa tunu kin ganya utubaka kidigane bega kala ti kharante le akati fo kina kenya koyi abu jahali ananti ke ti kharante kida ke kuma ne gare imran abu yura abu e guto hane hane ikigara musa za imma daga sanfi ga jangan rusul mena gane asuko man daga hakkar lafi kiwtu nan tihe wala ga dai kira ko wanda ga madina makka nan duk ron ta wanda ga makka ki hakkar lan ma kai jama'a su ko daga agirita ne hanan tampaka rakati amir ibn hadrami ki amir ibn hadrami ya akhini ki amare min amr ibn hadrami ke mbaka kara wadi nahlati amare min ne ki amir al-hadrami a gani ewa eh, amin an yaxa ñangaxinga a ngaxi amru bun hadrami tambon tubantenga ani an andawa ngaxin tambon tuba ida ngaxin kari ko da ngaxin kari hay taxun i anda ngaxin kari ewa an a ñaxinge allawa ngaxin tambon tubana an maden men tambon tubana axa xabla dunke layidungaxalu ke menaxa ke ñaganu utbay axa muliro sonansage de natoxan man tambon tuba ahamurin jambe anya ga nyaga surunga ida ga kari anya ga ngallo an tambun tuwana anti halata mutira ngati hamuna sun saga nan made ngumi me ko nan ngani anta gilli do kanne be gam maganna do kanne muru do ngal siren bimbe no maga jama kani simma daga do kanne nga annan khaliti kinga wa anna rin pore gani amrul hadrami a be ga juri ira karne ke bimbenya ana so sin mani kan nan tidanga kin kariya an ba yunga tambuti jenga anta gilli kinga nya amrul hadrami agri da ida min bago baka itin gambon ni arabu maga na koyin nan ti hinni hukuti nya kamannin ma igala yamula na wayna la ina ira mi ke bogan bakin da wora kinna kunna ya bilina kharu a luku jamani a kharu musri a ti wa amra wa amra a amru gangu idin ya fin karnin ya fi amru nan gangu ma da min dan gangu iran kalikin na kula ne a tawafi a kunni jamani na sun simani kina ya tanni haban ba na wunan su fita nanti kuran do kuseren kari haita hun o sayire kam mo ke haban ba wannan wanda kita ewa ala suron fi su bondi mawa ike ji gara ho ho tibi haqu ba amruhum amruhum adihi su bondi mawa kenganya isi ko mantenda koto ni ne bondi nya kam kita nanti sai inke ko hisren ta kanunga asu hubre igandi ni ho ke ta su hubre ikunta kuto konunga mene ko andi kun siren kari ay ala kanta wa surungani utba hakar wasilime be kamma nantinan sage eleken pakarna bondi maga gadi e ko kintoxu memega imaga ko susanku hakim bun hizami di miyo imani imenu min benu e jamani ari mi be gayin e jamani ga sunon kilim nanti corona hay on abu jahali sori ikun nangen sori anaka ahuma na ma akitai biranbe maka kafirunu gadi hin kollan sogu gadangin biran tamma igada nas ñaga nun islaminu ngari nun kadi ngari ina suna nun ngal kureyin kamma kita gadangin kureyin kamma kita Allah faare sallallahu alaihi wa sallam, ada maka kafirunu ngari gakkan mana yang kanali gadangin biran diketa يوالين تيجي جاي مقرين كتا فعليك صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداء اللهم أحنهم الغداء da allah ya ga cikin duwa wai mbiɗan da kafir nun ngari iga jangama nan kun tin man daga timmante gedengane gabe allah farendi mi allahy aɗa allah a ce allah hadihi qurayshu ke a hay gan gankonga de ko ha hay makka kafirnunga ko a hay ma iji junkoy kattankenga bi huyalaiha ti jankama wasu yin kempe wa fakhriha ardukuyi wasoyi tuhadduka wa tukaddibu rasulak idan anke Allah khuni nan farin garandi ibugu misu maniya ina mu no gaja maniya ina mu no kari maniya nan ke Allah khuni nan farin garandi ibugu min nike bane اللهم فنصرك الذي وعدتني اي الله Allah anga nyina be nyina be usin dengan tangin de mana Allah anyina na Allah Allah hidupkan ni Allah anga le usin dengan de ada Allah muru ada Allah nyaga na muru Allah mara Allah ga lay usin dengan ni Allah ni dia mana ga yang bay jopene eh allah fa nasruka alladhi wa'adtani alla alla hiru اللهم أحينهم الغداء يا الله الله نكسر خلقكم منه allah na kusur halaki suguballa koyga oni ne mai allah anno demi kamma faren wallan ya gana, a togo allah suke duwowi ken palle a sikki aga nan makka soroku yankanton payirini ya gedeyi benataya kamani hay aga kamani hay ada utbata bin rabi'a ngari jamakiri farenki sallallahu alaihi wa sallam. wasallam kenna ada utba gari. parenti in yakun fi ahadin min alqawmi khayrun fa inda sahibi aljamal alahmar kenna yu'tba wa nyogon dumben kama wa jaman derni parenti ku jama su aga na ya khairi gidu sire gidu su a hanya na kin nyogon dumbu gumai te be mega no utba ide aga na ya khairi gidu su a hanya na kin nyogon kin nyogon dumbu gumai ewa igana adiran kanen daga su iwa kandene iwa sababan killen Allah iga duya digan kanne ngasu wa sababan killen Allah faren ti iga duya digan kanne ngasu iwa killen la iwa sababan killen la iwa kandene yamba eh ibra adigan kanne ngade abu jahal ande rasulun branda digan kanne kenganya fare sallallahu alaihi wasallam ali jonkoyi islaminunga ali awaka mana silami nun sikkenga safa nun torongondi adi wara aranga wada ko nanti be wala mutu ngutu asai katiya kadi awa kamani torongondi be su wan kwati gida ya kamani torongondi ni safa nun torongondi na sigira nun torongondi na aran torongondi ken no gondi kaba kon tahiyo wonya bela me faare sallallahu alaihi wasallam aga kaman nan torongondi ndi gumaya nyama wa ali kinye ko iwa to nyi sawai bun ghazza maghizza ake sawadu sawadu bin a da yi sawadu wa ake ni gijimin a da yake turmuntin maji ake ni kane ake ni kane ake bugu ba wala ya kama sauran turmuna kinya kenga da guma kinya guma kinya ya kitende da ala nukoke na asoti a ati sawadu tulungu sawadu tulungu surun kutumba tenga tulungu a safa kin nukunin a sawadu ti Ah, Allah fare an dinjogin nogon a dinjogi dalla fare a dingin nogon a dingin nogon mosri fare na moya lintan moya tuwani Ah, ke hotel iki gida un bire ikundu. fare da kinyan kinyan kinti mangan nan ta mutu a jinin da mutu na ah, fare na moya lintan mutu a gumaki ah, dingin a dingin nogon na moya lintan mutu ba ya kuni fare ta rangani tanta modu ati ay ke nogo no ndu wonin an kala nogo ndu an kala dere remba kan no nogo fa no yambe nogo nga ati istaqid anta mon tuwa sawat sawat anta mon tuwa tuba kenganya sawabi ada farin no on laga a sumbunu atoka sumbu sumbunu atoka sumbu sumbunu kempalle farin tadangani e eh, manaka ndanga la ke sawan anken ti manga nganta mujwa ken ta mutuge la garen la nya ta mutuge la garen nya sumu sumu dene sawadu ti Allah fare anya ga men kika sigi dinga te mbe sasa bai gadan yin ganin bai ni gadan yin jufa sasa ken no wani min kina kara linabire na mulla na khanu Allah fare ngane kalla anani la hilu lagare mpi lagare na nyinki hatan nan ka tempati ga kafni kinyal ligin nan nan ngane ke ne Allah ya alqiyaman ko tangane kalla ki ga dai birana anan in fatin hatan lagare ne ka kashin dume kan nan ke fare fade ne faren duwa dan gani ti sheringa kembal kembal le fare sallallahu alaihi wasallam birambe agara safanun tulon wandi ada nyamal kanum bagandi na kuntini gadanga nonga ada sai nim kiniya dan yan ko wanda kille mbe kamma ada kin kiniya tin ngani aiwa kana dan nan jufa sai min ngana ta ga yana ka juppa kafirun fanku wani ya garin nan juppa na yo ka kana ta mesedi kana ka ha bagani kama ka dan nan jufa sai min ke min ngana ta ga juppa kita milla min nyama kan ngar ka ta ga ibran be kin bra kana cin palle ada gadang ni megan ko andaga daga fidu a ayinde tike kan natin ko jaman dangani ati dangani jini ganari kat e gaga dinda tintumbi agaro ka ko gaga tintumbi i jamanga gabaka kama aga diga tintumbi mo ko sidinga kada gulle da gidi ne kuti kada gidi mutaka gidi ne aga ni kasu gulle ne gidi ne bari gulla sirilanta gulla ngimundini akotini kada gulle ne kuti wastabiqu nablakum aga tamu ku tigi na kama jora tamu bani ni de kama jora tamu silin bala ko tan nani wala ko mugo mbe tamu na loga gadanga na mago kununga de ke magabo aga na jipa tamu ma tamu ma ni mara manyana ati gani ne mo nan ngani kada hira ni hanan na kana gulle ne kuci di hanan na ma ka diga lobe di blande kama ka bo si fiu ma ka diga ni ga min di hay meni an ni tili birande kato kuti kutini di ta kay maga diga lo meri birande aga diga na koso ni meri birande kembele na kana kanu bahani bagandi kini ke an kama jo kan bagandi ni ka kanu fosi bakan nanandi kay to ngana no ne kem parle faren sage nan daga dulen gure abu abakar siddiq wa dulen gure sa'ad bin mu'ad akin da suran gonin cikin tenga bire la fenga سعد بن معاذ كهان غامغا أوكا من البيرين كروسي في لكفانو غا أبو جهل دي ساما لكن كيتاني على الله خاسرنا الله نيغا أتي اللهم أقطعنا للرحم الا أصب كتانا خوري شنو كيات محمد أرسل بنشكتو أروكس مونيا كافر نوما أروكس مونيا أروكس مونيا aro sumbu kun, o sumbu kutana horen baide wa atana bima la na'rifu Allah ke alitu hoyo ku ne rogan take mbetu alu hikru mu yali yi Allah na mu ma Allah ke halaka kun mane anna halaka su wallahi kada Allah ne ga kenan ate Allahumma ayyuna kana ahabba ilayka wa arda indaka fansurhu al-yawma adu masru ate Allah okudun Muhammadu a agana sere be hingallinga ndangani sere be a adere ngana maga andu ga denga sere be an na kama nen de malliki ko take wani muhammadu sai gajen yin yanar legi allah ga yin bin hin hingal lingan nan ne allah na mura maga annafin kamar ni yadda maga jin kan nokon ke ani abu jahal duwauma anti ne kafiri ne hilla kafan yanan an ki ne din allah daga ne allah bin hin hingal lingan da ke kana allah ba ne bata Allah ya ga cike إن الله لك يا أخي بارون قرآن نقول الله قتين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين التي gɛlɛ kana ɲaga kun ka i mara wase muri ye ɲana bila min bɛ a ka agati agane sai mai hindalli Allah dan gani aga da kinya yare mulu ko hindalli ga dan kaba kin kin bangi ketare dai ga dan ni konde ni kunda kane kita kin bangara dan de wa in hu huwa khil e wa ana tuwara maka kafiru ai ka hawo ke me kama ya dan dawo ke me kama jaga jare ke me kama an da tuwara kinya na khiri ga dan de yo ga na sage ko ga sage na de yawa lan tuhuniya ankum fi'atukum shay'a aga jama ke gaboyinta hoho karindini bakke aga maga to ga daga nan gabe ni ai kenta anda hallena kellanta hoho na halagai har jama ke gana gabawa ana na haske na ai wa ha tunan ce Allah je mai na do mumlin ya batin ga dangin na otmi ga dangin kurenga islamin nunga ya haisiki asu mu wonsu ronte keta kafir nun ka haisi ki asu mugon suronte kede ngari njope gadanga lakke mu yiti sire wayi sire han hana mbiga kala gadanga ndi kati gadanga ni mi kati siga katu ni mi sire wayi jaman ni kafir nun jaman di atu wanya ni al aswad ibn abd al asad al makhzumi al aswad ibn abd al asad al makhzumi kenyi igu burburburen kenyi igu ay abgurinyi sere manyanti asogonte na dui amanya har wonni abburburburenyi cigiri ati nda lahidu mutu ala lahi ti allahi na lahidu mutu muhammadu suru mbaga dala ke yimbe dabar de ya tambangin kutuna dala bucine ke yimbe dabar nawa jige yimbe himaga kasigi anin pai wallahi bai tele mini jike eh, ya tin sir sirma yante na tele mini jike iganin kaba jike minne ga ka jike bolin su bagano kasigi anin pai asiti singa atike tele mini kana nga farin din ka palo ga dala buci ne ndi be dabar na jike loso ike no gondi ya tamba gudu na jike mbe loso idala e ndi ati kadin pai bai tele mini ke jiya isa e kasda natelle mini ken e ji iganatinta soron minin kama nga dike misu burundini ma maga kafiru hasi yaganin pai jama nga sikiwa hayini a nga na daga wallahi huwa min nakara minna kala njike talekin da ba sa sa sa sa ancagu kini kan kempene hadisi mutu ada kille mutu hamza ga ngari ni ya kamara ngani kusalamu na mula na akaba jiki ai hanza wa jama na yare nga amu winte ngarini amu ka kula jama na ngani ya maka kafiru na ngani ya iwatte le ratin ta sunu igini kama igami igami kama jiki ai inda tin ta sunu mini kama jiki ai iminya makenga yare na jiki su bondi maka anda mona ti jito ona tiyan ninga mabuno dia wakile ndirini hamza yare ngari ntenga nini lengi kalle nyemere ona tu arini mani ya jiki jike daga rama maka kan mugo hamza ga kamana ko hamza ga kidan da manidi ke kibarin di Allah ga dole ta kumbane ona girkin no kunne ona afu ke amru ona antikin al aswad ibn abd al asadi akenya antin tasro mina lidala ke jige ina li ina minina ina bonondi ona ta ga la ga mugo inde kem palle ga dai ku tenen mugo inde ala ke se fiyan kadi o walla nyaga na kidi ga koni arna da ngani baraje arna da ngani sawabai na baraje da ngani hataw ɓega kita nogondi ya rabbi arna ke ñampa ya rabbi arna ke ñampa keɗa atu sukkomantenɗa ngani wa muruna allah ya rabbi allah ga nojidi tuwaxunga tuwaxunpu munnahante tuwaxunpu barkante ya rabbi allah ga nojidi kenan allah ga no kisi tuwaxu toxo ke mbenna xagante dinodo alqiyama o wa muruna allah maxa allah ga men limen kaxun jidi allah ga ga kaxun kaxunu ku jidi alla ga no onya khalas anu gollen su ko mantin do gulluku ya rabbi alla ga ni khalas na le me na dangani wa muruna alla ga odi digan kanun do nyangollu alla ga ni khalas na le me na ngani alla ga no kisu wasinga alla ga no kisu dukoyenga wa muruna alla ma o sallen do sumu alla ga ni rago dangani alla ga na n'o nondo dangani alla ga na n'o nondo dangani alla ga no batiye ullaga alla ga ne kutee kotondo maga alla ga no kisu kutenga alla ga no ni nyampa wa muruna alla ga sun kasoke alla ga na timi mo sele nyamo dangani Allah ga gana tim muslimi mo ni. wa amuruna allah maga hasire su hammi gai sun kaso no gondi ya rabbi allah na. su ko man tin min jara sai su wace ga ya rabbi allah na ganna ku sa eh, jara wa amuruna allah maga ku menu ga eh, hammi di allah ganna hammi ni, baki kamma allah na wasin tin min jara allah ga su ko man tempa min tu amugo de dalle ya rabbi allah da mun anke allah nyaga tanto dan ka amma kallan tanga allah silamin faminun jara wa murun allah ma silamin na kote indi allah ga nan nuwenya ya rabbi allah ga nan nuwenya ur silamin su ko manten da ngani kuma ne mukini e aga a fi ne zai ture na linga kallin kiyan na kona sigin dino ta ga ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa